Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce batun hana yaduwar faɗan Isra'ila da Hamas shi ne ya zamanto babban jigo a tattaunawar da suka yi da firayim ministan isra'ilan benjamin netanyahu da majalisar da kasar ta kafa a tel aviv don kula da sha'anin yaki bayan tattaunawar blinken ya faɗa manema labarai matakan da ya zama dole a ɗauka domin ganin an kauce akwai irin harin da mayakan hamas ka kai a ranar bakwai ga watan oktoba a kuma tabbatar da kyautatuwar makomar al'ummomin isra'ila da falastinu Ƙungiyar Hamas da Amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ta yi garkuwa da Yahudawa 230 da kuma halaka 1,400 a harin da ta kai. Blinken ya kuma nanata goyon bayan Amurka ga Isra'ila na ɗaukan matakan kare kanta, amma kuma ya ji hankalin hukumomin ƙasar da kare fararen hula a yankin na Gaza. We need more to protect Palestinian civilians. Blinken ke ne ke cewa akwai buƙatar a kare rayukan Falastina fararen hula. mun bayyana cewa yayin da isra'ila take kare kanta a yakin da take yi na kawar da mayakan hamas yadda take gudanar da wannan mataki na da mahimmanci ɗaruruwan dubban falastinawa ne suka rasa gidajen su sanadiyar har-haren saman da isra'ila take kaiwa kan hamas a martanin harin da ta kaiwa isra'ilan ma'aikatar lafiya a yankin gaza da hamas ke iko da shi ta faɗa ranar alhamis cewa adadin mutanen da suka mutu ya haura dubu tara shugaban hezbollah hassan nasrallah ya ce tambaya kansa na fafatawa da isra'ila a kan iyakan lebanon da isra'ila a wani mataki da ba taba gani ba yana mai barazanar yiwuwar kazancewar faɗan yayin da rikicin isra'ila da hamas yake cika makonni hudu da barkewa nasrallah ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a ranar juma'a wanda shine karo na farko da ya yi magana tun bayan barkewar rikicin isra'ila da hamas sanadiyar mummunan harin da hamas din ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba sai dai jawabin nasa bai kai ga bayyana cewa ko mayakan nasa za su shiga faɗan gadan-gadan ba amma ya ce hezbollah wacce kawace ga mayakan hamas da ke mulkar yankin gaza ba ta tsoron gargaɗin da amurka ta yi cewa kada kowa ya shiga faɗan yana mai cewa mayakansa a shirye suke su duba kowane zaɓi da ke gabansu kuma su yi amfani da shi a duk lokacin da suke so wasu mahara dauke da muggan makamai sun kai wa ayarin motocin dakarun kasar pakistan harin kwantan bauna inda suka kashe sojoji goma sha hudu a kudu maso yammacin lardin balochistan a ranar juma'a wannan hari na ɗaya daga cikin munanan hare-haren da ƙasar ta pakistan ta gani cikin 'yan shekarun nan a gundumar gwadar da china take kula da wata tashar jiragen ruwa a tekun arabiya rundunar dakarun pakistan ta tabbatar da aukuwar wannan lamari tana mai cewa za ta bankaɗo waɗanda ke da hannu a harin da kwantan ɓauna rundunar ta kuma ce an kai mata harin ne yayin da ayarinta ke tafiya a tsakanin garuruwan fasni da urmara firaministan rikon ƙwarewar pakistan anwarul haqqal kakar ya yi allah wade da harin wanda ya kwatanta a matsayin na ta'addanci tare da jajantawa iyalan sojoji goma sha hudu da aka kashe babu dai wata kungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari amma ana zargin mayakan kabilar baloch waɗanda aka san su da kai ire-iren waɗannan hare-hare a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan tsaron ƙasar canada bill blair ya ciki china bayan da wani jirgin yakin china ya kusanci wani jirgin saman canada da ke sintiri a yankin tekun pacific yana mai cewa wannan shine karo na biyu da china take yin hakan cikin makonni biyu yayin wani taron manema labarai a ranar juma'a blair ya ce a ranar 29 ga watan oktoba sau biyu jirgin yakin channel ya kusanci wani jirgin kanada mai saukar ungulu a kusa da tsibirin da ake kira paracel a yankin tekun kudancin china labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin na Lafiya lau na ga bakon da muka raka makon da ya shige ya dawo. Eh bai wuce ba. <laughs> To baba yau kamar yadda muka saba za mu buɗe wannan babi da gaishe-gaishe yau ana auren raki a ghana a niger a ko'ina yan wato aka ce komi kirkin ka kamar yadda muke faɗa sabili da haka bari mu bari mu dan takaita hmm. ni bari yi guda biyu ban san ko guda nawa zaka gayyato ba ai malam ga su da hannu <laughs> to ni bari bari yi biyu in hakura ba za mu yi duka kuma ba za mu bar duka ba ba za a bar duka ba haka ne to bari fara da wannan a sako gaisuwa da fata alheri da kuma taya murna ga iyalan Mr. Mrs. Joshua dan bawa da kuma na Mr. Mrs. Iliya Sallau Sabo 'yan tama waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Bashir Joshua da kuma Salamatu Iliya za a yi auren ne bisa ga wannan kati ranar tara ga watan Disamba. Mai zurfin ido kamar yadda yawa a majami'ar Fos kuwa da ke kantin daji Gusau Zamfara da karfe tara na safe. Sai kuma na ga an sa walima za a yi a harabar majami'ar Gusau kuma aka zo aka ce a gidan dan bawa tsiga lga jihar wannan kuma a jihar katsina ne to dai waɗanda suka wannan abu ya shafa sosai abin da ake tuntuɓi masu yi <laughs> za su yi muku karin bayani haka to ni kuma bari in faro da wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan limamin limaman ghana dr sheikh usman nusha rubutu da na alhaji abdullahi mai littafi a kumasi na daurin auren 'ya'yansu Abdullah armiya ushaib da amaryarsa fatiya dauda abdullahi wanda za a daura gobe lahadi kenan a unguwar tetegu kira da misalin karfe 11 na safe sai kuma wannan sakon taya murna ga iyalan alhaji muhammad mansar ramadan da na alhaji ismail muhammad da ma na dokta aminu ibrahim na auren 'ya'yansu Ahmad Muhammad Mansar da amaryarsa Firdaus Aminu Ibrahim da kuma Zubar Ismail Muhammad shi ma da amaryarsa Maryam Muhammad Mansar. wanda za a ɗaura auren yau Asabar kenan da karfe goma sha ɗaya na safe a tudun Yola Gate 7 Darul Hadith Mosque to Allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗayyaba ba wannan shi Alhaji Mansar ya aurar yawa aka auro ya eh, auren ya kuma auro yawa shi aka auro ah, yawa kawo mu ne to plus one minus one ah, ba a ah, duro an yi duro kenan an <laughs> masha Allah Allah da zaman lafiya amin sun ma amin har yau kuma za mu mika sakon taya murna ga iyalan ma'ajin kano abdullah na auren yarsu rayyanatu mahmud abdullah da angunta faruk inuwa aliyu wanda shi ba za a daura a yau asabar dinnan kenan da misalin karfe 11 na safe a babban masallacin jami'ar bayero a kano to allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a ɗayya ba. sama amin. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Shehu Musa da kuma Samson a Cimugu da dukkan ma'aikatan sashen dialysis na asibitin koyarwa na, Bauchi. domin rasuwar Phoebe Samson wanda ta rasu a wannan makon Allah ya sa ta huta Allah kuma ya kyautata namu karshen. Amin. To sai kuma ta'aziyya da zamu mika ga iyalan gidan Imam zahraddin na Kano game da rasuwan babban yayansu Malam Bello Ahmed ya kasai malami kuma tsohon shugaban kwalejin rumfa a Kano wanda ya rasu yana da shekaru 95. To Allah ya ji kanshi da rahama ya kyautata makomansa. Gaisuwa ta musamman zuwa ga Malam Nasar zahraddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida na najeriya wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin za a katil mauti ayar ƙwar'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta wayo wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan kauna ta da wasu man baba mahaifina ban manta ban manta usman baba da ya haife ni bara ku ji salihin mutum ne mai haƙuri lamari na saba wasa wanda shi ko da mahira da mu ‘ya'yansa ke yinta da mu yake yinta amma malam mutuwa da ta tashin yankan gauna To baba a jerin a bangaren sada zumunci kuma bari mu faro daga jamhuriyar Nijar inda za mu mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ta abar ya huce daga Isiyaka mai tambo angon bilki baban Latifa na gidan rediyo da lol FM. tsibirin dogon dutse kasan haka ake cewa mm, tsibirin dogon dutse eh. a niger wanda yake mika gaisuwarsa ga daukacin ma'aikatan sashen hausa da mai girma magajin garin girgir da haya bawa rediyo dalol da dauda yunga tsibiri da bizo uga da sarkin ruwafi sambo tsibiri da yahaya dano a azare da zakin soyayya da hadabi mai kwamfuta mai yama da isu dila faki sai yakubu mai aski badaraka da sanusi madatai da magaram da ado salati goma ga annabi rijau da kuma masu gabatar da wannan shirin to muna godiya kwarai daga. gaske da fatar an tashi lafiya. To lafiya kalau ni kuma zan faro ne yau daga bebeji a jihar Kano. Da farko ina mika gaisuwar abar ya huce zuwa ga Alhaji Tijjani Hassan Kuki hakimin bebeji da kuma Alhaji Adamu Sarki Umar wato sarkin Fulajin bebeji kenan sai kuma Awwalu Abdullahi sarkin Damau bebeji da Alhaji Usman Umar sarkin Gwarmai bebeji da kuma Alhaji Jinjiri bebeji da matarsa hajiya manubiya da kuma ɗan kaka bebeji jagoran kwankwasiya na ƙaramin hukumar bebeji da kuma hajiya azumi na madi bebeji da iyalan marigayi alhaji isiya bebeji da kuma iyalan marigayi shugaban ƙaramin hukumar bebeji dr ali namadi da iyalan marigayi shugaban ƙaramin hukumar bebeji sani Ranka da alhaji Mudan umar shugaban ƙaramin hukumar bebeji na da da alhaji dahiru mai agogo bebeji da alhaji sani ma da dukkan iyalan gidan makaranta bebeji sai kuma alhaji relwano unguwar alasawa bebeji da kuma iyalan gidan marigayi liman a kofar kudu bebeji da ma duk iyalan gidan alhaji abubakar mai fato bebeji a birnin kumasi musamman alhassan bebeji gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin musulmi na north america alhaji yahuza abubakar tare da wazirinsa da dukkan fadawansa to sai kuma gaisuwa ta musamman da za mu miƙa ma ministan tsaron najeriya alhaji badaru abubakar da iyalansa baki daya da fatan sun tashi lafiya to madalla na goma kullum muna cewa komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa bari mu dire da waɗannan sakonnin gaisuwar fata alheri ta sada zumunci ga zulaiha kibiya na samu sakonki na gode sai kuma ayuba shama inji da iliya sallau sai naomi legman da musa mozi sai jacob mai gida da zakaria milham da emmanuel ogibe sai justin kiyo wa mataimakiyar gwamnan jihar plateau da aisha mustapha ahmed sai james ishe ishama da alkali nkwa denji sai desmond shalom da yahaya musa sai rodgag goci da basti daniel gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga ben c datri da prince ahim da alkasin yunusa sai paul mele da zubairu nafi'u gaisuwa abar ya huce zuwa ga baba josiah sunday da roda sai kuma bishop julius da Mohammed da fatar sun tashi lafiya. Jalla Halibu taimake mu. filin abari ya huce aiki na garkiya ne aiki na ainihi ne aikin da ba kwana-kwana aikin da babu toge-toge shirin ya bari ya huce baba kamar yadda muka faɗa bakon da muka raka ya dawo ga wakilinmu mustapha nasiru batsari da bakonmu na mako ka taɓa fuskantar wani kalubale a cikin wannan sana'a taka ta kiɗan gurumi na gargajiya eh to duk al'amarin da mutum yake yi ba za a rasa kalubale a ciki ba me kalubale din ba zai wuce abokan yi ba wanda zaka ga kamar mutum wannan shi ma dan uwanka ne abokin sana'anka ne bahaushe ne dan uwanka mukin ka zo kamar bakunci ka zo ka same shi yana wannan hidimar makin ya kalle ka a matsayin dan uwan shi bahaushe ko kuma dan uwa abokin sana'a sai ka iske babu wannan idan ma zama ya hada ku da shi ma sai ka iske ana samun wasu yan matsaloli wanda har akan zuwa dan shiga haƙin juna to kaga misali yanzu wannan tambayin da kai min sai tuna min da wani zama da na yi a bidda bidda nan jihar Niger a jihar Niger su a dalilin wani abokina na shimir gafara Allah ya shi abin shi sai mahaifi shi matsamin da sai na zo na zauna a bidda akan shi ya ji waka na shi kuma makaɗi ne a wani lokaci yana buƙatan wani za su tafi abokin sana'a wanda zai waka to sai Allah kai na a wurin kuma da Allah kai na a wurin nufawa gaskiya sun karɓi na hannu biyu to daga baya shi da Allah kai ni dalilin shi sai Allah an shi to bayar da suwa fa abubuwa gaba ɗaya sai suka ci kurkuɗi wanda a dalilin ma wannan lamarin shi yasa na baro bidda na dawo nan mina ya uh, maganan da kake so ka yi wato ya ku ya ku masu sana'a irin wannan ta kaɗe kaɗe na gargajiya kuna jifa junan ku na um, haka ne abin da kake so ka ce kenan tabbas wannan abin da ke faruwa ne saboda abu ne wanda kana ga mutum abokinka ne dan uwanka ne makin Allah riga haɗa ku a tsaya a fuskanci juna kowane da arzikin da Allah ya masa amma wasu ba su gane hakan yanzu ka taba zuwa wurin wasa aka hana ka kiɗin karhi da yaji ka kasa <laughs> am to tunda ka tambaye ni wannan eh. akwai wani rana ba na manta ba a bidda lokacin da aka naɗa wannan sabon sarkin kano alhaji aminu ado bayero hmm. ya zo wani ziyara ne nasu na sarakuna a gaban sarki to ba na manta ba an bani fili in je in yi waka ranka daɗe na fara wakan ba gaba ɗaya hakan bai yi wa rudiya kai ko rikice na magana rudewa murya rufewa ta yi to ba sai da murya ta yi waka ba to an zo an kulle murya na magana waka kuma tabbas jihe ka ne akai a wannan ai kuma <laughs> abu ne bayyananne tunda abin da mutum yake kai kuma kayi abun nan sosai kowa ya gani bai wuci minti goma ba an ce ka dawo ka dawo ka yi abu abu ya gagare ka alhali ga ka lafiya lau an ka sauka muryar da ta dawo a wannan haka yake na barin gurin kuma muryar ya sake dawowa iko na Allah ne da yake akwai da suke su manya ne a kala al'abarin suka wasu kance da abin yake eh. suka kamin tallafi na samu wannan <laughs> membari din na kakara na dan kakara har na samu aka wuce wannan gurin so kaga shi ma wannan kalubale ne ba karami ba eh, cikin masu irin wannan sana'a ta ku ta guri musulmi musamman waɗanda suka shahara suka wuce a baya din nan wane ne kake ganin yana burge ka kuma ka ɗora salon kiɗin ka akan nashi magana ta gaskiya gwani na ne alhaji usaini jikan boka wanda nakan yi alfahari da waƙoƙin shi sosai saboda ta dalilin waƙoƙin shi ne duk wasu abubuwa da na samu dangance da waka na same su gaskiya saboda haka ina ji da wannan mutum amma ka san shi ka taba ganin shi zahiri ban san shi ba tsakani ga Allah ban san shi ba sai dai waƙoƙin shi da nake saurare mm. da yake kuma Allah haɗa ni da yaron shi to daga nan kuma sai lamarin nashi sai ƙara shiga rayuwata wani duk inda na shiga inda waka ce ta shi gaskiya yana alfahari da wannan waka to eh, cikin irin waƙoƙinsa taɓo mana wata mana kaɗan mu ji irin waƙoƙin Aikin ruwa sai dai jirgi na kwara wallahi zai teku. Ba rabo da gwani ba dan sha aibo kama mai da kamata ya. San gwani da waya. Ai dare mai ban tsoro. Alhaji Mustapha Nasiru ba sannu daliya hmm. to madalla kai lallai Husaini jikan boka naka ne sosai to yanzu kai a magobiri na'am wace ce waka bakan dam ka cikin waƙoƙin ka kai wadda kai naka ne babu wani wanda ya taɓa yi kuma kai bakan dam ya kaci. gaskiya ne babiri akwai tambayar da nake so in maka ka san ita rayuwa a yau da gobe sai Allah wata irin kyauta ce ka taba samu a wannan harka ta gurmi wadda ba za ka taba mantawa da ita ba gaskiya ne a rayuwa ta kyautar da ba zan taba mantawa da ita ba ita ce kyautar da sarkin bidiyo ya yi ji babban bakon aka mai sana'ar ko ni kin san a makon da ya gabata wannan waƙe nan da ya ma murya amurka eh. shi za mu nemi ya aiko mana da faifai aiko mara rangadu mun waƙo mun waƙo ya yi kokari ga gaskiya wato na goma wannan kacici kacicin ne ko kacici kacici zan ce ko kuma eh. Eh, na taba ba da wannan labarin wataran na waɗansu 'yan sanda da ka a irin irin a gefen hanya dinnan nan ana irin abin da kuke kira road block. Na'am. Yawwa. To su 'yan sanda akwai waɗanda suke yi na bincike. Na'am. Akwai waɗanda suke bincike na ƙashin kansu. Haka nan ne. Akwai <laughs> yawwa. Bincike na cika aljihu. Yawwa akwai kuma wanda suke in su ma suna neman alfarma maimakon su kashe murya su roƙi alfarma eh. sai su amfani da kaki su sa ka dole. To shi kenan a wannan karan suna akwai mahaukata ne da suke so a kai su wani wuri. Eh. To shi kenan dai sai ga mai mota G5 yana wucewa sai suka kira mai motar nan G5. Hmm. Sai suka sa suka tu sa mahaukatan nan a cikin mota shi. Suka ce waye ta zagayawa da mahaukatan nan a cikin gari har sai karfe shida na yamma. Na'am su dauka je an je da su. An fi ta da su kila kila an sa kila su aka sa gaji suka suka eh. suka rasa yadda za su yi da su. Wayo Allah. Shi kenan direba ya ce to bayan da zai yi hmm. ya ce to aka aka loda mashi mahaukata a ciki hmm. to da ya dauki mahaukatan na suka shiga gari suna ta yawo suna ta yawo sai can ya ji mahaukata suna ta jan mota suna ta bugawa ta baya gab gab gab gab gab gab gab ya tsaya eh <laughs> wai suna cewa wai ya buɗe musu mota domin su sha iska uh-uh. to shi kenan budewar shi budewar motar nan ke da wuya don mahaukatan su sa iska eh. <laughs> ah, mahaukata sai suka ce da waya aka haɗa mu suka ranta ta kare suka jira sai suka watse suka watse a cikin direba ya rasa yadda zai yi hmm. ya je gindin bishiya ya tsugun gashi karfe biyar da kwata ta yi yana duba agogo gashi yawa ya gama wuni <laughs> har biyar da kwata sai ba hukata suka ta da wannan sai da ya bude wasu ya ce da gaske ai su ma mutane ne eh, bari su sha iska shi kuma maimakon ya bude taga duk da yawa jefa kila ba ta da taga ko eh, akwai taga mana <laughs> da taga ai to to maimakon ya bude taga sai ya bude musu bayan mota sai mahaukata suka arce biyar da kwata ta yi yana can sai wata dabara ta zo masa sai ya je tasha ya ce a mishi lodin unguwar ta inda unguwar da ya kamata ya ya ce sake ma'aukata kuma ya ce kyauta eh. wata kyauta da irin an tashi cikin kasuwar nan eh, haka yawa irin zai gaje ba ah! <laughs> shikenan ya je yadda ma mutane suka zo eh. aka mishi lodi ana lodin kama a ce naira hamsin hamsin ya ce ishirin ishirin kowa ya shiga <laughs> mota ishirin kin ga yare zai rage asara kenan <laughs> ka shiga mota ce sai shi kenan sai eh, kafa ce kwabo mutane sun cika mota har ana rigima wani ya ce wa ina zai shiga wani ya shiga ina zai shiga direba kuma ya ja mota suna ta eh. mushi fata alheri eh. <laughs> suka shiga shi kenan da suka shiga suka kai to dama unguwar da wannan yan sandan suke nan ne unguwar da ya ce ci za shi ya tafa <laughs> shi nan da ya je ya isa 'yan sanda suna nan suna jiran a kawo musu mahaukata. Eh. Yana zuwa tunda yana sauke su su dai kawai yana yana sauke su suna sauka suna kirga yana suna kirga yawan mutanen da suke eh. sauka ba tare da akari da waɗannan mutanen da suka shiga nan yaya suke lokacin da suka shiga waɗannan irin sutura suka saka lokacin da suka shiga hmm. yana sauke <laughs> mutane a cikin mota ya taka <laughs> su kuma su ji da su da eh. yan sanda yadda za su kare <laughs> to in kai da cikin wayannan fasinjojin da aka cire ku a wurin a matsayin ma'aukata ya za ka yi da kai da 'yan sanda. addu'a kan. Eh? a haukata ka na dan dole dan dole don irin duk da zaran ka fara rigima kana tabbatar da haukaci awwa kuma shi mahaukaci dama bai yadda cewa shi mahaukaci shi mahaukaci ba Yawa yawa to kaga shi addu'a abin da kai a matsayin hauka yake a wurin yan sanda dauka <laughs> a wurin ba a matsayin ma mahauka wallahi <laughs> gaskiya ne sai yi ka kwantar da hankali addu'a tafi da kai <laughs> Laulan gwamba na gama da majun da na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Baba ya Yakubu Makeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Allah Aminu Ladan. na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya